ayyuhal muslimun ya kuwa ‘yan uwa musulmai imam buhari wa muslim da imam muslim sun ruwaito a cikin sahihinsu daga abu huraira radiyallahu anhu kala ya ce harajina ma'annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana mun fito tare da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ila haibara mun je aikin a jihadi a haibara fataha Allahu alaina sai Allah ya mana buɗi muka samu rinjayi a yakin haibara falam nagnam sahaban wala warikan amma a wannan yakin ba mu samu ganiman azurfa ko gwalagwalai ba ganim na mata'a sai dai mun samu ganiman kayayyaki dewa wa ta'ama da abinci wasu yaba da riguna sun ma'in talakna ilal wadi sai muka taho zuwa ga wani kwani muka sauka ma'ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tare da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam abdun lahu annabi muhammadu a wannan lokacin yana da wani bawa wa habahu lahu rajulun min huzamin wani mutum ne daga banu huzam ya ba shi kyautan wannan bawan rifa'ata bin zaid sunansa rifa'a dan zaid min bani subayin eh, daga bani subayin falamma nazalna alwad a yayin da muka sauka a wannan kwarin kama abdur rasulillahi sallallahu wannan bawa na manzon Allah sai ya tashi ya hullu rihlahu yana so ya kunce abin hawansa faramiyahu bisamin kawai sai aka harbe shi da kibiya sai kibiya ta same shi fakana na fihi hadbuhu sai wannan shi ya zamanto shine karshen rayuwarsa fa kunna da sahabbai suka ga haka suka ce hani allahu farin ciki ya tabbata gare shi ya rasulullah ya ma allah ka ga fa wannan bawan naka ka yayi dace gashi mun zo daga haibara aka harbe shi a wajen filin daga gashi har yayi shahada yayi yayi rabauta da shahada ya rasulullah qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manza Allah ya buɗi baki ya ce kalla bai samu shahada ba zai nafsu muhammadin biyadi na ran sai da ubangijin da ran annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yake inna shamlata lataltahibu alaihi naran ahazaha minal gana'im yawm alkhaybara lam tusibha almaqasim wannan abin da ya ɗauka? a cikin ganima ana ma tunanin igiya ne ya sata ya boye to wannan igiyan da ya ɗauka ya boye bai samu shahada ba ga shi nan wuta tana cinsa in ji annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam igiyan da ya ɗauka a ranar haibara wanda bai shiga cikin rabiya ba to wannan ya hana shi samun shahada igiya ya hana shi samun shahada shi yasa hudubar mu ta yau in ba ku manta ba a wani hudubobi da muka yi sati uku ko hudu da ya wuce mun ce shugabanni kun yi sake 'ya'yan zaki sun girma to abinda muke hudubar mu tana kunshe da shi yau shi ne to duk fa mutumin da yana gani shi wayonsa ne ko dabararsa ne ya ɗauki wani abu na al'umma ya boye ko ya ji ya siya gida ko ya ji ya siya abin hawa ko ya yi kaza ko ya yi kaza to wallahi tallahi zai hana shi kwanciyar a ranar kiyama kuma sai ya zo da shi shi wannan ita ce masifar ga shi na dai wani a filin daga aka kashe shi a cikin kayan ganima ya ɗauki wani abu kalilan aka harbe shi ya mutu sahabbai suna masa farin ciki akan cewa ya samu shahada manzo Allah ya ce bai samu shahada ba saboda dan wani kayan al'umma da ya dauka ya boye Allah ka kiyashe mu saboda haka yan uwa musulmi mu gane cewa haƙƙi Allah baya yafewa kala fafazi an nasu sai mutane gaba ɗaya sai hankalinsu ya tashi gaba ɗaya sahabai suka rude faja a rajulun sai wani mutum ya zo bishirakin au shirakai ne shirakin nan malamai suka ce wani abu ne wanda in an sama kamar da baibayi yake idan an sa takalmi an sa takalmi to ana ɗaura shi a bayan takalmi sai ya zo da guda ɗaya ko guda biyu shi wani mutum shi ma ya ɗauka a cikin kayan ganima ba a raba ba sai ya ce ya rasulallahi gafa wannan abin asabtu yau malhaibara ni ma na ɗauka a ranar haiba saboda haka tun da na ji wannan ga kayanku abinda zai hana ni shahada to na mai da shi fakalar sosa sallam shirakun min nari ya ce shirak ne daga wuta au shirakai ne ko kuma shirak guda biyu daga wuta ma'ana wannan abin da ya ɗauka shi ma daga wuta ya ɗauka shi ne ya mayar shirakai ne ai sairun au ya kuna ne ala zaharil kadam yana zama ne a bayan diga ɗigi inda lubsin na ali a yayin sa takalmi ayyuhal musulmun hazal hadis wannan hadisin hadisun azimun hadisi ne mai girma fihi bayanun haɗarin jarima a cikinsa akwai bayanin wato masifan laifuffuka algulu na gilli algulu shine ka ɗauki kayan al'umma ka boye wata addi alamalil am mutum ya yi ta'addanci a dukiyar al'umma yana gani kamar ya samu gonansa yana gani kamar kayan kasuwanci ne yana bandin bandin yana abin da ya ga dama sagirihi komi kankantansa wa ko mai girmansa sai ya zo da shi a ranar kiyama wallazi ya kawfihi na minan nasi alyawm wanda dewa daga cikin mutane suna fadawa a cikinsa a yau illa marrahim allahu sai wanda Allah ya sayar da shi bi shabahin shaibaniya da shubuha na shaidan da ya jefawa zukatan mutane au fatawa tasduru mimman kalla ilmuhu ko wasu fatawowi na shaidan da yake bujurowa mutane ga wanda ilminsu ya karanta wa zahaba wara'uhu wato a kyamarsu ta karanta ga dukiyar haram inna hazal mal wannan dukiyan malul amul lil sai ka ji mutum na cewa ai wannan dukiyan dukiya ce ta musulmai gaba daya wa kullu muslimin lahu haqqun bihi kowane musulmi yana da haƙƙi a ciki saboda haka mu ma ai musulmi ne mu ma za mu yi mu dan taba shi au kauluhum nahuzu kama yahuzu ghayruna ko kuma a ah, to tunda su ma wayancin suna daukawa mu ma ai gwaran mu dauka eh wannan shi yake rudar da mutane kaga wani dan uwanka ya ya bambari kudi da yawa kai ma ka samu opportunity to ai tunda wane ma ya dauka a'a wutanka daban wutansa daban Kabarinka daban kabarinsa daban Aljannan ka daban aljannansa daban a'a kawai dan wani shugaba azalim ya zo ya kwashi kudi kace kai ma bari ka kwasa to in ka bari ma wani zai zo ya kwasa a'a kai ku amfusakum Allah ya ce ku kiyaye kawunanku wa ahlikum naran shi ka bar shi kai ne ka kiyaye kanka wa hazihi shubahul laysat sahiha wannan shubuhohi da mutane shedan yake cusa musu a zuciya ba gaskiya bane li annal malal am dukiya ta gama gari hakkun lil musulmi na. hakki ne na musulmai na al'umma gabaki daya fi daulatihim a kasarsu wa milkun lahum mallakar su ne wal qa'imuna alaihi wanda shugabanni suke saye akan dukiyar kai kansila ne kai chairman ne kai gwamna ne a kai shugaban kasa ne kai sanata ne kai wane ne ma hum amna'u aminta su aka yi aka ba su su amana ne don su kiyaye wannan dukiyar amana ne aka baka an bayan zancen fi hibzihi wajen kiyaye shi wata hasilihi wajen tabbatar da shi wa sarfihi wajen jujjuya shi me aka ce ai ai hanya za a yi to a ai hanya hanyar da bai wuce miliyan biyar biliyan ɗaya ba sai a sa biliyan uku sai a baka biliyan biyu ta bayan fage Allah duk ya san da wannan a wani gida ne wani ministry za a gina kudin nawa ne kudin gaba ɗaya estimate abin da zai gina shi dubu miliyan biyu ne sai a je a sa biliyan ɗaya 800 sai a je a yi watan da shi a rarraba shine Allah yake cewa wa ya ci bi ma galla yawmal qiyamah saboda haka yan uwa musulmi wayannan duka abubuwan mu musulmai mu guje shi al'amari ne haramtacce bi tawhid min waliyil amri da amincewan gwamna ko shugaban kasa ko ciyaman shi ne waliyul amri ma'ana shi shugaba abinda ake so da shi an ba shi amana ne ya kiyaye wannan dukiyar ya tabbatar da su ya juya su ga yadda ya kamata yadda aka zauna aka yi mitin gwamna ya sa hannu ko shugaban kasa hannu ya sa hannu ko kwamishin ya sa hannu to aje a yi shi yadda ya tabbata sannan kuma kai da aka baka wakilcin eh kullum kana da allowance kaza to karka wuce wannan allowance a idan aka zauna mitin kana da kaza dokan kasa ta baka ka siya moton kaza dokan kasa ta baka ka yi ka siya to wannan dokan kasa ta baka ya yadda maka idan ka yi rashin lafiya ka ɗauki abu kaza zuwa abu kaza ka je ka yi lafiyarka ko kuma dokar kasa ta tabbatar maka ka ɗauki abin da bai wuce abu kaza ba ka biya wa yaron ka ɗaya ko biyu makaranta dokan kasa ya baka kuɗi abu kaza ka ɗauka ka biya kuɗin haya duk wannan halal naka ne Inda dai akwai doka da ta bi kan wannan ɗin an yadda aka sa hannu to wannan shari'a ta yadda maka amma duk wani abin da dokan kasa ba ta tabbatar maka ba baka yadda maka ba to ka cinye shi to da za a zo da shi a ranar kiyama saboda haka wala yakin luli ahadin bai halatta ba ga wani an yi atadiya alaihi wani ya yi ta'addanci a kan dukiyar al'umma au ya zamin ku. ko ya rika daga gare shi ma la yastahiqu abinda bai cancanta ya rike ba wa kada haramallahu lahu itida da alamalin am Allah ya haramta a yi ta'addanci a bisa dukiyan gama gari bi ayi nau'in min anwa'il itidaɗi a kowane irin nau'i nau'i na kece iyaka da zalunci waje ana ukubata fi salasatil mawaƙi Allah ya sanya ukubar me yin haka a gurare guda huku fil kabari a cikin kabari kama fi hadisi sabi kamar yadda yanzu hadisin da muka karanta na wani mutumin da ya boye kayan ganima to mutum zai sha azaba a cikin kabari wa fi mawqifil amamal ashad a masayar a matattara a ranar kiyama to mutum zai zo da shi wannan shine masifar babban kama kalar Allah ta'ala kamar yadda Allah subhanahu ya ce wa man gulul? ya ci ma, galla yawmal qiyamati Dun mutumin da ya gilli ya boye kayan al'umma yana mu'amala da shi to ya ci bi ma galla ya qiyamati zai zo da abin da ya yi gilli a ranar kiyama summa fa kullu nafsin ma kasabat kowace rai za a bata abin da ta aikata wa hum la yuzlamuna su ba a zaluntar su faman ya'mal misqala zarratin khairan yara wa man ya'mal misqala zarratin sharran yara wa an abi hurairata radiyallahu anhu qama قال كما فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوما za ta min wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi a cikinmu fazakara ya ambata mana gulula gilli manzo Allah ya tashi yayi mana bayani akan cin kayan al'umma fa'azzamahu ya girmama al'amarin azzama amrahu ya nuna lallai ma al'amarin mai girma ne sun makala sai manzo Allah ya ce la'ulfiyan na ahadukum zan gamu da ɗayanku a ranar kiyama ya ji yawmal kiyamati zai zo a ranar kiyama a ala ba ba'irun yana ɗauke da rakumi a kansa don girman Allah a ce rakumi ɗaya ka ɗauka daga nan ka je tike kawai daga nan ka je tike akwai wanda zai iya rakumi kwaya ɗaya kawai to ya aka yi ga wanda ya saci rakumi guda biyu ya aka yi wanda ya saci rakumi goma ya wanda ya saci rakumi garke guda ɗari ya zai wallahi kuma sai ya ɗauka ba ya iya ɗauka a nan duniya ba to wallahi sai ya ɗauka a ranar kiyama a kansa in ji manzan Allah yana kuka ba wai ba wai in ka ɗauka ɗin shuru haka za a tafi ba fallasa ba a'a yana kuka yana ihu yana kururuwa ma'ana wai tanshan din mutane ya zo ga fawa ne rana kaza ya sace ni saboda haka a kalla a haka zai je da shi a filin kiyama shi shine fassarar wa man yaqulul yati bima dalla yawmal qiyama zai zo ga mudani da ni inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya rasulullahi a gisni ya aikin Allah ga halin da nake ciki rakumi kwaya daya da rana kaza na ɗauka a cikin dukiyar al'umma yau ga halin da nake ciki muhammadu rasulullah duk tausayi irin na manzan Allah duk ceton da zai yi manzan Allah ya ce masa fa'akulu la amliku ka shai'an ba abin da zan yi maka ita fiyarka kad ka hakika na isar muku cewa na gaya muku tun a duniya wannan abin haramun ne karku shi ban gaya muka ba eh, to igaba sai kuma bai kare ba ba wato ana nuna maka duk nau'in da ka ɗauka sai ka zo da shi la'ulfiyanna zan sake gamuwa eh zan sake gamuwa da wani daga cikinku yau kiyamati a ranar kiyama a laraka batihi shatun shi kuma nashi mai ɗan sauki ne yana ɗauke da akuya lahasu ƙa'un shi ma tana kukanta eh duk inda ya wuce ɗaya eh, Allah kwari malama shi ma ya ɗauka wallahi eh shi ma ya ɗauka akuya dai duk inda aka juyo kasan kuma akuya da bala'i shi nashi ya fi kowanne ma duk aka kun daga ɗaya eh, kowace Allahu akbar wani shi ma ya ɗauka haka zai zo ya gamu da manzan Allah ya ce ya rasu, lallahi a gisni ya ma'aikin Allah ka taimake ni fa Kulu la amli laka la ba abin da zan yi maka yau kad ballagtuka shin ban isar maka ba dauke kudin al'umma haramun ne sai ya wuce la a ahadakum zan gamu da ɗayanku ya ji yawmal kiyamati zai zo ranar kiyama ala rakabatihi nafsun laha yahun yana ɗauke da rai shi kuma rai ya kashe ma saboda ya yi kudi shi ma yana ihu da yana ihu fa ya kulu sai ya ce ya rasu a gizmi, ya ba aikin Allah ka taimake ni fa a kulu la amliku laka shay'an ba da zan yi maka wuce wuce wuce kad ka shin ban isar maka ba ban gaya maka kashe rai haramun ba ban gaya maka cin dukiyan al'umma haramun ba ka gaya mun to je ka la ulfiyanna ahadukum yaji'u yawmal qiyamati zan gamo da ku zai zo a ranar kiyama ala rakabatihi riqa'un tahfiqu ya'ani galla siyaban aw ma yasiru masara zalika shi kuma riga ya sata rigan iska yana kada shi yana fito rigan yana iska yana kada shi yana fito wa idraju fi sulkihi shi ma ya shiga zirin mutane jerin mutanen da suka yi satan shi ma ya zo da shi fa ya kunu sai ce ya rasulullahi a gizni ya ma'aikin Allah na waka riga ne a taimaka mun zai ce la amliku laka shay'an ba abin da zan yi maka ban gaya maka sata haramun ba kad balagtuka na isar maka la ulfiyanna ahadukum zan gamu da ɗayanku ya ji yawmal kiyamati zai zo a ranar kiyama ala batihi a bisa wuyarsa samitun shi wannan dukiya ce zunzurutu ba ta magana kashi wannan dola-dola da miliyoyi da billions da ka ɗauka shi baya shuru baya magana amma an lafta maka wato in ba ku fahimci zancen da fa wancan bari mu dawo da shi a zamanance an fahimci zancen ba ka zama gwamna ka ci kudin al'umma ka je ka siya gidaje a amerika a ingila a dubai a saudi to duka sai allah ya ce to a ɗaura masa gidan wannan hotel da ka siya sai a ɗaura maka shi gidan da ka siya abuja sai a ɗaura maka shi filayen da manya-manyan guri a sada da ka je ka zaba ka siya sai a ɗaura maka shi motocin da ka siya sai a ɗaura maka da Allah irin wannan jibajiban da ake siya jib guda ɗaya ma ya za a yi mutum ya ɗauka amma in dubu ka siya dubu na duk ya an maka ka ji dai iya daɗin da na wannan shekara goma ashirin ne wani ma a yanzu ba yana kan mulkin wallahi ba je baya jin daɗin jif ɗin baya jin daɗin abinci amma yana ɗiba kuɗin ya kai shekara saba'in ya kai shekara tamanin to abin mamaki ɗin mu dawo har yanzu yanzu ba wannan muna magana lahira ba ba lahira ba fa yanzu tonon siriri ɗin a nan duniya yanzu ake fallasa a nan duniya ba je lahira ba dama shi ne Allah ya ce yawma tubula sara'ir amma na min quwwatin wala nasir to yanzu ba je lahira ba fa wani yaro ɗan shekara 20 ya gama sakandare sa ya shiga yunibasinsa. a a kwamfuta yake shiga a a aljani ne Allahu a'lam ni kam EFCC in aikin su ba su iya ba su nemi yaron nan mana ya ɗan taimake su wajen aiki tunda EFCC yanzu sun kasa wani yaro ne yana zaune a china a china yake ba amma kai da kake jibeta ya fi ka samun labari ya fi ka sanin me yake tafiya a cikin gwamnati ya fi ka sanin komai kuma abu da ke burge ni da wannan yaro a karkace adamawa kadai karkace duguri duk nigeria nan yana zaune shi malami ne mana na firamare amma in ya bankato abin billahi ne ji la ilaha ila sai dai ka ji mutum ya yi shuru ya zauna abin da ya ban mamaki a kano satin da ya wuce ya fito da wani sirri wani kwamishina ya faɗi duk yadda kuɗin nan ake ɗaukawa fasantar da ake bashi na local government 45 miliyan biyar biyar sannan kuma yadda ya je yayo kamfani ake tura masa kuɗin da kuma bayan kamfanin inda shi ma yake tura wa wasu masu canji a kano ake canja masa zuwa riyal a tura shi zuwa saudi a saudi ejen da yake karban kudin da sunan kamfanin da yake karban kudin da kuma a saudiyan hotel da ya siya da sunan hotel da ya siya duk yaron nan ya faɗa sai abin da ya ce na ce muku ya bani mamaki don irin wannan magana bai kamata mu kawo shi kan hudu ba ba amma me ni na fi so in na samu zance jalu to zan faɗe shi abin da ya sa na faɗe shi kai saye akwai jami'ai a kano ɗin wanda su bincike su ma shine aikinsu amma ina je ainihin su kawai na jihar kano ne sai na ga kilib nashi ya ce shi abin da wannan ɗan bellon ya faɗa ya ce kaɗan ne ma ya faɗa ya ce wannan hotel da ya sa ya ce gaskiya ne duk muna da rekodin bincikenmu ya kai mu wajen to wannan shi ya sa na faɗi magana ma'ana bayan ɗan bellon ya faɗi magana sai shi wannan mutumin ya tabbatar da magana to kaga fa ma za abdul magana ce ta ba wani kwane kwane wato mutane abin da ya kamata mu lura da shi ko fatinka ne ko ba fatinka ne in abun nan gaskiya ya tabbata magana ka cire maganan fati ka cire maganar wannan dan uwanka yadda ba za ka kwato shi a lahira ba a nan duniya ma ba kai saka kwato kawai yayi sata barawo ne barawo ne ko babanka ne barawo ne barawo ne to yanzu mu dawo karatu dan girman Allah wannan mutumin aka faɗi sunansa aka faɗi abin da yayi kowa ya san shi a jiha kowa ya san shi a kasa da Allah matayensa suka tabbatar shi barawo ne a zalimi ne ya zalunci mutane ƴaƴansa suka tabbatar babansu barawo ne a zalimi ne ya ɗauki kuɗin mutane abokanan ƴaƴansa in suka tafi makaranta a ashe babanka shi ma yana cikin gulul barawo ne ashe babanka ashe duk wani kambo da kuke mana kuɗinmu ne kuka ɗauka kuka yi dala yanzu kawai ko a yanzu danginka sun sani dangin matanka sun sani dama a lahira dama ba wannan ba wannan ba shine tonon siriri ba to ba a je lahira ba an yi maka tonon siriri kai gwamna duk kuɗin da ka ɗauka yanzu yaran nan suna kallon ka sirara apc na, na kano suka fito suka ce a kama yaro na yace ce a'a na ba ku 24 hours in ba ku zan janye wannan kalmar da kuka ce a kama ni ba to akwai bom da zan sake saka akwai next level ya ce ba su janye magana ba ya sake jeho abin da ya fi wannan ɗin wata uwa ce ita ma a kano ya faɗa duk gashi nan a kawun arba'in da hudu da kaza da kaza da kaza da kaza da inda ka san dai wato abin da za mu ji a lahira zai faru ɗin duk gafi shi shi ake ballewa shi ake fada, shi ake fada. to amma abin da nake cewa ai ba cewa za ku yi a kama yaron ba eh hukuma ta gayyaci wannan yaron bai fi karfin hukuma ba duk duniyan da yake amma ba kama shi za ku kira ba a'a ya zo ya tabbatar da wannan abubuwan da yake faɗa shin gaskiya ne ko karya ne abin da yake faɗa akan gwamnoni a zo a tabbatar karya ne ko gaskiya ne abin da wani lokaci ma har akan shugaban kasa wannan gaskiya ne ko karya ne wato abin da ya ban mamaki kawai sai shak jiya na sake gamu da wani bidiyonsa yana magana akan adamawa inda kasan a adamawa aka haife shi kai mu da muke a cikin adamawa wallahi ba mu da wannan labari amma shi wancan yana da labari komai hatta 'yan shila da suke kwatan wayoyin mutane yana da labarin yaro yana zaune a china duk sai da na saurare shi an ci biliyan 100 bashi ni ban taba sani ba amma yaron nan ya faɗa an yi kaza an yi kaza na adamawa inda kasan dan adamawa in ya je maiduguri inda kasan dan maiduguri in ya shiga kano dama dan kano ne in ya shiga sokoto haka in ya shiga katsina haka inda kasan mala'ika sai ka rasa a ina yake samun labari to abin da dai daga karshe muke za mu yi magana shine wallahi al’aziru abin da na faɗa wancan karon shi zan mameta akwai abubuwan da nan gaba ba za ta yiwu ba wannan kuɗin da ake ɗibawa bs of naira mutum ya je ya zauna yaran nan yanzu kansu ya fara wayewa sun fi fara fito da zancen fili a gane dama rashin sani da jahilci shasa ake zaune lafiya kalau yanzu yaran nan ana fito da abin fili ana fito da abin fili ana fito da idan suka gane za su hana mu zaman lafiya to me solution me sabilu salam shine shugabanni kawai mu yi saranda mu daga hannu mu tuba mu gyara kasanmu Allah yana cewa alam yani lillazina amanu an tasha qulubuhum li zikrillahi wa ma nazala minal haqq ta kuru kallazina utul kitaba min qablu afa qala alaihimul amadu haka sad qulubuhum wa kasirun minhum fasiqun wai har yanzu alam yani har yanzu wai lokaci bai yi bane lillazina amanu ga wanda suka yi imani da Allah da manzansa har yanzu lokaci bai yi ba mu saduda mu tuba mu koma ga Allah har yanzu lokaci bai yi ba ka yi shekara 60 kana tara biliyan 50 biliyan 100 ka yi shekara 70 kana tara biliyan 50 biliyan 100 ka yi shekara 80 kana tara trillions alam ya ni da zina amanu an tasha kulubu bi zikrillah wa ma nazala min al-haqqi duk ayoyi da ake karantawa duk wa'azi da ake yi yanzu dai gashi abin da manzala ke cewa ya rasulullahi agisni ya ma'aikin Allah ka taimake ni zai ce la amliku laka shay'an ba abin da zan yi maka wuce ban gaya maka haramun ne karkaci kudin al'umma ba yanzu to dan Allah wannan kudin da aka siye hotel a makka in aka wa shi kadai kawai aka wa mutum ya je filin kiyama bai sai shi bala'i ba gidan da ka siya a abuja in aka ɗaura maka shi kaɗai bai ishe ka kashe bala'i ba wannan trillions da kake tarawa billions da kake tarawa kuma abin da zai baku haushi da takaici din. wannan kuɗin da ake tarawa fa almubazzaranci da za a zo a yi ba kuma a yi maka yanga a cikin gari yaro guda ɗaya yaro su in zai yi makaranta sai an je an kashe miliyan ɗari ɗari biyu yaro ɗaya to in ya zo nigeria wani aiki zai yi yaro a makaranta an je an kashe masa a UK a America a Dubai a kaza yaro ɗaya kafin ya gama university sai an kashe masa miliyan 200 ɗari kai akwai wanda sai an kashe masa biliyan ma dai akwai wata minista da ta da ta gama yaron yana Nigeria in yana da lecture a America jirgi zai hau ya je ya dawo in ya ga ya rubuta lecture sai ya dawo an yi a Nigeria to don girman Allah kudin yaro guda ɗaya zai iya ya gina mana secondary lafiyayye a cikin garinka to ina aikin hankali yaro guda ɗaya in zai yi aure auren yaro guda ɗaya ya kai yara samari dubu su yi aure kuɗin da ake kashewa duk almubazzaranci kuɗin yake tafiya ga bala'in da ka tara ga kuma har yanzu kana almubazzaranci innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin to me ka saci kuɗin al'umma ka hau katon jib kana tafiya ran da ka mutu wannan din kulob za a dauka a tafi a ji a ta shan rawa da shi a sha giya da shi shikenan fa wai shi na gani ya more duniya wanda 60 70 ne kake da shi saboda ga yanwa mu tuba mu koma ga Allah wallahi lokaci yayi ko mu zo mu gyara kasanmu ko kuma mu fuskanci abin da in ya taso ba za mu iya mai maganinta ba don wallahi tallahi ba wai su ba fa yanzu da ake kwacen waya a wanda ya kubuta to irinsa ne ba ma'ana in waya na abin ya taso ba ba za ka iya ka zauna a gidanka ba fa? ba za ka iya ka zauna ka je kasuwa ba ba dalili abin ne ya yi yawa ya yi kuroni to yara za su fansama ne kawai yanzu irin su saudi afirka kana saye ba wai jama'a ba ba sauran allah zai mutum zai zo ya kama jakanka ya karba ya tafi kana bugaira ba bani ba wai ya kama ya gudu ba ba a su sun wuce wannan kuma ba abin da zaka ci kana kallon mutum zai tafi da kayanka saboda zalincin yayi yawa yayi oba yayi oba yara ba sa karatu primary ya lalace secondary ya lalace university ya lalace kasuwanci duk abin da ka sani ya lalace abin ya zama wato kashi dankali an tara an tara mutum daya wanda zai iya ya ciyar da anguwansu mutum daya zai iya ya ciyar da local government su mutum daya zai iya ya tara abin da zai iya ya ciyar da cikin gaba daya saboda haka Allah ya gafarta mana Allah ya sa mu gane gaskiya mu dawo kan gaskiya ba abin da zai gyara kasa sai adalci rashin adalci ba yadda za a yi a zauna lafiya Allah gafarta mana Allah ka ji kanmu Allah ya sa shi gabanni mu su gane mu matalakawa mu gane irin halayyan mu mu dawo kowa ya tuba kowa ya tuba rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana anta tawwabur rahim wala hawla wala quwwata wa subhanaka anta al-alimul hakim dan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mun gode ma Allah subhanahu wa ta'ala cikin yardansa da ni'imansa da lamuncewansa da ya haɗa mu a wannan umsiya don tunawa da soyayyen Allah da soyayyen manzan Allah da kuma tunawa da alkhairin addinin musulunci da shiriya wanda Allah Ubangiji ya bamu wanda duk ni'imomin da Allah yake yi babu wata ni'iman da ta kai shiriya. idan Allah Ubangiji ya baka shirya to Allah ya baka mafi girman abin da yake so mm. shi yasa akwai waɗanda suka rayu